a baby baby ya ake ciki baby kwana biyu baby ya ake ciki da Allah da ka ta malam nan kwaman dubu biyar da nici ka bani ka kasa bani sai yanzu za ka zo na kana ni baby baby haba baby ni a dubu biyar kwaman dubu biyar za su haɗa da ke haba an shi inda su a Allah sarki baby to mutai da yanzu dan ƙara taka muku dai kai ni ne haka shirin gani haka kai dai dai ina faɗa miki Allah sarki ai yanzu abubuwan sun canza manemin mata dan wahala baby ina ganin wancan da kai yake kaiwa shi ne suna ko dai daidai ɗale manemin mata dan wahala